Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanki da shan ruwa daga nan Al-Afaf Media a yau 22 ga watan Ramadan. ‘Yar uwa mai albarka, shin kin kuwa san cewa saɓawa waɗanda suke ba musulmi ba na daga Yahudawa ko Kiristoci yana daga cikin manyan aƙidu da addinin musulunci ya tabbatar da su a kan wannan al'umma? duk abin da yake cewa akwai kamanceceniya da su to matukar addinin mu bai yadda da shi ko ya zo da shi ba to ki kokari ki ta kanki da shi shi yasa a cikin wannan wata mai albarka yake da kyawu ki ɗabi'antar da kanki da raya shi da yin ibada ta sahur domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan yana daga cikin abin da za mu saba da waɗanda suke ba mu ba ya ce ku saba waɗanda suke ba ku ba ta hanyar yin azumin ku da sahur ko da kuwa ruwa ne zaki sha yar uwa ko dabino da zaki ci ki kudiri cewa kin yi ibada kuma kin saba waɗanda suke ba musulmi ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh